abinda mun ka samu mun ka rubuta cikin gargama wanda an ka bincika an ka diba sun kamu da sosai da suru dubu ɗari biyu da tamanin takwas da ɗari uku da ɗai sun ka kamu sarar tun daga janvier zuwa yanzu kenan sati na ishirin da tara cikin su an samu ɗari da arabin da bayar wanda sun rasu kuma kamar da kun ka sani masassalar cikin sabulu dama wanda ta hiri na yaran ne wanda ba su kai shekara biyar da mata masu juna cikin yaran wanda ba su kai shekara biyar ba ba ku sakamako kamar zuwa wanda ba su ida kai shekara guda ba an samu dubu hamsin da biyar da ɗari biyar da goma tara da tara cikin cikin an samu 32 wanda sun karasu ya raba yanzu wanda daga shekara guda zuwa shekara hudu an samu 146,116 wanda sun kamu da waggan sassara ta cizon sauro sannan cikin su an ka samu har 72 wanda sun karasu wajen mata masu juna biyu to ga shewa an waye gari har guda takwas sun rasu mawarin shi ba wani abu ne wani shin kwana ne cikin gina sanyi kawai bakin ta kenan domin tsanantar wannan cuta ta zazzabin cizon sauro a lokutan da na zana ya sa likitoci na cewa gargaɗin aiki da gidan sanyi kowane lokaci duk da gwamnati na iya bakin ta na kawo tallafin magunguna ga talakawa kuma shina muhammad lawali ya ci gaba da cewa ba dan ba wasu sun cire ne wasu kuma maganin ya lalace wanda maganin ya lalace ana iya a kai si gidan likita sa mai magani ko kuma a ta cikin kasuwa a sau mara maganin a je gidan likita a tsona cikin ruwan magani kyauta ma sa shi wannan ba matsala ba wannan na ga kuna rarraba magunguna su maganin me ne ba wanga magunguna da kuka na yaki da musassarar cutar sauro wanda for example ya aiko ai an kasa su gunduma gunduma gunduma kowace ta zo ta ɗauki na kenan nan ba matsala ko guda magani akwai shi duk bakin mu dai yanzu bakin matsalar tarshin da gina sangi samun sukunin kawo tsafta cikin mahalli ko aikin gidan sange babbar kariya ta musamman ga cutar zazzabin cizon sauro shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar